Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna fansar ƙauna. Wata marubuciya Miraji ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amina. A baya mun saya ne a inda da ɓacin rai yake maganar sosai, don haka ta sassauta murya da ce oke Na fahimce ka nima bana ba na son damuwar ka kayi Ka yi haƙuri ka ji. Ta ƙara shi da kama ta duka biyun wuce ta yi da sauri ya bar gurin. Tare da yin hanyar fita. Bayan shi ta bi da murmushi har ta daina ganin shi kafin ta ɗauki wannan agogon dai. Ta saka shi a akwatinsa ta jefa cikin keken siyayya ta bi bayan shi da sauri. A mota ta same shi bayan an kai musu kayan mota kasancewar ya zauna a gurin da ya zauna. A lokacin da za su zo ya sa ta shiga mazaunin direba ta ja motar. suka bar gurin. A hankali take jin tana masa hira jifa-jifa amma tamkar da dutse take yi, don ko kallonta bai yi ba balle ya amsa. Hana ma'aikatan gidan ɗaukan kayan ta yi da kanta ta ɗauka ta bi bayan shi zuwa ɗakinsa ta ajiye su a kan wata one-seater ta kalle shi a lokacin da ya zauna a bakin gado. Yana cire takalmansa ta ce bari in kawo maka kofi kafin ka kwanta ka sha. don na san kana buƙata. Bai tanka mata ba hakan kuma bai dame ta ba, ta juya ta fice. A ƙarshen matakalar fitowa daga fat ɗinsa ta ga Rukayya tana shirin ba Kallon kallo suka yi yayin da Safna ta sake tsuke fuska ba wargi. Rukayya kuwa ta washe baki ta ce zuciya a cike ce, a dakile ta ce i eh, ina za ki je ne. Farautai da idanunta ta ce yau gaba ɗaya ban gaji batun safe, ban san ko yana lafiya ba shi ya sa nake son Bata jira ta karasa ba tai saurin cewa yana lafiya ba sai kin je ba domin bacci yake buƙata kuma ina tunanin bai dace wata hayaniya ta kasance a gurin da mai shirin bacci yake ba. Bata jira jin me zata ce wata ta raɓa gefen da ta wuce pad ɗinsu yayin da rigaya ta bi ta da kallon banza sannan tayi kwafa ta ce sai na yi maganin ku gaba ɗayan ku. Buhu ta bar gurin ita ma tayi pad ɗinsu. Sanye da kayan barci zo ta same shi yana shafa addu'a a jikinsa inda ta saba zama ta zauna ta mika masa kwaf ɗin. Ba tare da ta yi magana ba shima bai ce komai ba ya karɓa. Ya kalle ta kaɗan sannan ya fara sha. Tana zaune a gurin har ya shanye ya mika mata kwaf ɗin. Ta ce yaya ka dinga saka ki a ƙofarka ko da yaushe. Duk wanda zai shigo sai yayi yi nokin. Ka san waye. Ka ji? Kallon idanunta ta yana nazarin maganar tsawon minti biyu sannan ya gyaɗa mata kai. Tare da jingina bayansa a jikin fulo. Ya rufe idanunsa tare da haɗiye hannayensa a ƙirjinsa. Tashi dai ta masa sai da safe sannan ta fice daga ɗakin. Tana fitowa daga wanka mamma ta shigo ɗakin su ɗauke da murmushi. Sabna ta ce mamma na sabnar mamma wanka ake yi ne eh wallahi. Mamma ta zauna a bakin gadonta ita kuma ta zauna a kan stool suka fuskanci juna. Mamma ta ce ina kuka je da yayanki jiya ne? Kasancewar bata ta samu gamsassun hujjojin da zata faɗi wani abu ba ya sa ta lauyance da cewa mamma kin yi waya. ni ma dai na san mun je wani guri amma a mota aka bar ni ban san ina ba ne ban kuma san me ya kai mu ba. Dariyar mamma dai ta ce Najib kenan ai jiya ku yake ban labarin dalilin da ya sa muke ganin canji a tare da Najib. Abin ya ban mamaki Jos Eklina kusa da mamma ta zo ta zauna ta ce mamma me ya faru Wanene Cleaner? Ba namiji ba ne, mace ce budurwa da take aiki a kamfanin Silvertee. Girma ta ƙarawa wa idanunta ta ce, What? Kina nufin canjinsa yana da alaƙa da wata can, Cleaner? Me ya haɗa su? Duk abin da Mr. Dawud ya sanar da ita ta kwashe ta sanarwa Safna. Ta ɗora da cewa Safna, lamarin yarinyar nan akwai ɗaure kai. A yadda yake sanar da ni ba lallai ne tayi ta yi wata da fara aiki a kamfanin ba. Sake waro idanun Safna ta ce mamma ba dai sai kuma ta yi shiru da bakinta. Ba dai ne me ba? Mamma ta tambaya kauce ma waccan magana da ta ce yarinyar ‘yar baiwa ce mamma. Ita ce kaɗai tsarin mu'amalar da take su. ya zo daban. Kuma a ƙaramin lokaci ta canza yaya Najib a 35 na ɗabi'unsa. A zo zuciya mamma ta soke ta ce Sabna tun da dadinku ya yi magana nake tuno maganganun likitocinsa. Amma ko shi ban faɗa masa ba saboda ba na tunanin kilina ce ta zo da wannan a rayuwarsa. Ba zai yiwu ba. Me yasa mamma? Saboda matsayinta bai kai ba Sabna. Ko kin manta maganar Dr Eric da dadinku ya sanar mana? Ban manta ba mamma amma a kan me kike tunanin matsayinta bai kai ba? Tashi mamma ta ta fara zagaye ɗakin hannunta a bayan da ta ce domin hakan tamkar haɗuwar doya da manja ne. Ke yarinya ce Safina ba za ki fahimta ba. Amma ranar Monday zan je Silvadi domin ganawa da ita. Daga haka ta fice daga ɗakin ta bar Safina baki buɗe tamkar shashasha. Mun yi magana da Okasha komai zai turo a yi shi yadda ya dace don na ce a ƙawata gurin sosai. Ina ga after sallar la'asar za ka je da kanka ka ɗauko ko? ko kuma “OK Dad,” ya kasance da cewa tare da wucewa gaban dressing mirror yana gyara links ɗin hannun shi, sannan ya ɗauko turare ya fesa. Ya ajiye ya ɗauki agogonsa ya fara ɗaurawa. Mr. Dawood ya ci gaba da cewa idan zai iya zama matsala ka huta kawai, zan tura Okasha ya ɗauko ta. Kansa ya ɗago ya kalle shi kamar zai yi magana sai kuma ya fasa. Ya gama agogon shi ya ɗauki ki motarsa ya taka gaban Mr. Dawood da yake bin shi da kallo ya ce “Zan fita.” Marmashi ya masa ya ce a dawo lafiya farin cikin dad. Bak ɗin kayan nan ya ɗauka ya wuce shi fice ba tare da ya sake masa magana ba. Mr. Gawur da girgiza kai ya ce ina tausayinka na Najib duk da kana fusata ni wani lokaci. Har ya kusa jikin motar sai ga ta bayyana masa a gaban shi, ma'ana ta tare shi. Daga sama ta bi shi da kallo tsuwa ƙasa ya mata kyau cikin haɗaɗɗen yadinsa da aka masa ɗinkin boda. pink da royal colour. Kayan sun masifar masa kyau kallonsa na shaidanu ta masa. Kallonsa na shaidanu ta masa ta ce angona kayan kyau tamkar ranar auren. Bata ƙara ce ba ta ji saukar marin da sai da ta hantsila gefe a ƙasa. Ya wuce tamkar ba shi marin ba ya shiga motarsa. Ya fusge ta a guje yayin da mai gadi ya wangale kofa tun bai iso ba. Ya fi minti sha biyar a unguwar zaune cikin motarsa amma Ya fita ya yi sallama a kofar gidan shi ne aiki a gurinsa, ko in ce bai ga dama ba. Ga shi bai da ta balle ya kira ta. Bai ma fito da wayarsa ba, dabara ce ta faɗo masa. Ya matsa wani mahaukacin hon a jere uku kafin ya dakata ya gani ko za a leƙo. Ita kan bata kawo ma da ita ake hon ɗin ba. Shiryawa take yi za ta fita salon saboda zuwan da su mami za su yi a gobe. Ta ji ƙarar hon ɗin sai da ta toshe kunnuwan da ta datsa ki ta ce Mana mahaukaci ne haka. Sai da wani ɗan ya katse kafin ta ɗauki talenta ta ɗora a kafaɗa. Ta kama hanyar fitowa. Tana fitowa ta turus a ƙofar gidan idanunta a kan motar. Yayin da gilas ɗin motar ya fara yin ƙasa. Karaf idanunsa ya sauka a cikin na juna. Ta ɗan ƙara wa idanunta girma. Ɗauke idanun ya daga kanta bayan ya gama sauke gilas ɗin. Ya kalli wani gefen ba tare da ya mata magana ba. Tsanansa da ke yawo cikin jikinta ne Ya ƙara ruruwa, zuciyarta tana raya mata ta wuce shi ta yi tafiyarta kawai, tunda iskanci ne abun nasa. Sai kuma ta wani tunani wanda ya sa ta fasa yin hakan zuciyarta ta baƙin ciki da jin haushi. Ta sa jikin motar a hankali ta ɗan rusuna ta ce sa barka da zuwa. Bai amsa ba sai cewa da yayi ya buɗe ƙofar side ɗin mai zaman banza. Ya ɗan tura kaɗan yayin da ta ɗan kauce daga bakin ƙofar. Kansa ya sake ɗaukewa ba tare da ya ce ta shigo ba. Ta daure ta danna zuciyarta ta ce sa me get in ta ji ya katse ta. Harara ta banka masa yayin da bakinta ya ɗan motsa kasancewar baya kallon da ta ce bushmeat. Shiga mota ta ta zauna ranta a ɓace kuma hakan bai boye a fuskarta ba sai ba turo baki da ta wanda ita bata ankare ba. Kaɗan ya jiyo saci kallonta ta gefen idanu sai kuma ya jiyo gaba ɗaya ya kafe ta da idanu. Fuskar na a ɗaure ba ta ma san yana ta ba don ta cika tam da gaske kuma kanta a sunkuye yake. Ina nan nasa ya janye daga kanta yana kallon glass ɗin gaban motar. Ya ce ki shiga da waɗannan da su za ki yi amfani. Ina so ki san wani abu. Ki iya takunki kar ki sake wani ya san ke sakatariyar bogi Kin gane ko? Jiyowa ya kalle ta a lokacin da ita ma ta kalle shi kallon gargaɗi yake mata. Sannan ya ci gaba da cewa dukkan ma'aikatanmu mu muke ba su gida, za ki bar nan. amma jira take yi cikin tsiwa ta tare shi da cewa in bar nan kuma sa da iyayena fa. Wani irin kallo ya mata kamar zai zuƙe ta da su. Kamar zai zuƙe ta da su wanda ta kasa fassara shi balle ta gane ma'anar shi a ranta. Cikin jin haushi ta ɗauke idanunta daga cikin nasa tana kallon waje. Muryar samartak ta ya ce get out. Tura ƙofar dai za ta fita ba tare da ta ɗau bag ɗin ba. ya sake ciwo ma wa kika bar kayan Jack ta tsaya shiru sannan ta jiyo suka haɗa idanu kowa ran shi a Ta janye nata ta ɗauki bag ɗin ta fice da sauri za ta wuce cikin gida ya ce ke. Ta tsaya amma ta ƙi jiyowa shiru shiru yana jiran jiyowarta ya ga abin ya ga abin nata ba na ƙara ba ne don haka ya buɗe motar ya fito. Ya tako inda take cikin ɗaga murya ya ce ke ni ba ke ba ce na ce yallaɓai ka kira ni da suna na fansa ka ji ko. Ta so ta mance matsayin da take pretending don ta yi overacting a nan sosai ta ɗaga murya. Kuma magana cikin fushi take yi da jifansa da wani irin kallo. Wannan ihun da ta masa ya tsani irinsa a rayuwar shi. Bai son wani ya masa ihu a rayuwar shi. Da haka ya ɗaga hannu zai kwashe ta da mari sai ya je. Sai jiya ya yi an riƙe masa hannu a fusace ya jiyo sai ya ga wani dattijo ne mai cikakkiyar kamala. Ya musu murmushi duka ya kama hannayensu ba tare da ya musu magana ba. ya shigar da su gidan fansa yayin da suke kallon shi saroro. Suna bin shi zungwi-zungwi. A tsakar gidan ya tsaya ya kalle su duka ya sake yin murmushi. Ya tausasa lafazi ya ce haba babana yaushe za ka tsaya a layi kamar iyalanka. sam bai dace ba. dan rigimar da za ku yi ku yi ta cikin gidanku. Nan ma kar ku kuskura. Nan ma kar ka kuskura ka daki mace, ka ji babana? Kallon juna fansa da Najib suka yi yayin da ta banka masa rara don ranta ya gama ɓaci, shi kuwa ya tsaya yana ci gaba da kallonta yayin da Baba ya ci gaba da cewa, "Ke kuma ki kiyaye duk abin da zai sa ki fusata mijinki irin haka a waje, domin idan ya mare ki a bainar jama'a ya ci miki mutunci kuma ya taɓa kimar ki, kin gane ko Mama na?" Sunkuyar da kai tai kawai ba tare da ta ce komai ba. Ya ci gaba da musu nasiha a cikin lallashi tsawon minti goma sannan ya ce, Babana, Mamana, kun ji abin da na ce ku? To na bar ku lafiya a yi ta haƙuri, Allah ya maku albarka, ya zaunar da ku lafiya, ya ba ku zuriya ta gari. Gaba ɗaya mutumin ya rufe musu baki ba wanda ya iya magana a cikin su Sai da baban ya kama hanya zai fita da jibi ya saurin farfaɗowa daga sumar tsayin da ya yi. Ya ce, Baba, tsayawa baban ya yi ya ƙarasa kusa da shi ya saka hannu a aljihu. Dama akwai kuɗin 'yan sadaka da ya fito da su bai yi sadakar ba tukunna. Ya ciro su ya miƙa wa baban ya ce ga wannan baba. Murmusawa baba ya ce har da wahala baba na ba komai ya ce to Allah ya albarka a gama lafiya Ubangiji ya kaɗa fitina. Alif sai ya ce amin yayin da baba ya juya ya bice waje. Ya taka gaban ta ya tsaya ta dago ta kalle shi har yanzu fuskar ta daure take. Ya ɗauke idanunsa ya bi tsakar gidan da kallo na wasu mintuna sannan ya dawo da kallon sakanta. Ya zuba hannayensa a cikin wandonsa ya ce, Ki faɗa musu asalin sunanki idan kin je, don za su tambaye ki. Sunana kenan Fansa, da shi nake amfani idan kuma akwai wanda ya damu da sanin sunana tunda dole ne sai ya je sai ya je filin hira da taurari a gidan rediyo ya kai ni can, su tsiye ni in faɗa. Ta gasa shi da wannan dogon surutun idanunsa ya rintse, tare da juyawa sai fice sai kuma ya kasa tafiyar. Ya tsaya cak saboda kansa da ya sara masa. Ya daɗe ya tsaye a gurin tana bin bayan shi da kallo kafin ya sa kai ya fice da sauri. Ta ja tsaki ta ce duk ranar da bama-baman da na ɗana maka suka tashi sai na baka lafiyayyun maruka har goma saboda ɓata min rai da kai ta yi. Bushmid. Jakar kayan ta ja ta wuce cikin ɗakin da tana ƙunƙuni tana cewa na bar nuna maka ladabin matan da koyaushe na bar kamfanin sai ka yi sai ka yi tozarta da nake son ka yi. Kayan ciki ta sassake tana dubawa ta san lokacin da ta horo idanu ba ta ce, Kai? Saboda agogon da ta gani cikin ƙaramin akwatin da ta buɗe, kuɗaɗen agogon kawai suka ruɗa ta. Ciro agogon ta tana cewa wonderful, a kan me zai ban wannan to? Ta ci gaba da cewa agogon ya mata kyau amma da yake kyautar maƙiyinta ne, sai ta ji ta tsani ganin shi. balle ma ta saka. Ta watsa kayan kan kafet ba ta damu da tsadar su ba ta yi ficewarta. A daidai lokacin da ƙerin motarsa ta bar unguwar. Ya tsina fuska ita ta ce shi kuma wannan kowace uwar yake yi da bai tafi ba sai yanzu oho. Tsaki ta ja ta rufe gidan ta kama hanyar bakin titin unguwar. A kwance ta same shi a ɗakinsa tun da yayin babansu Hamisu ya gama rattabo masa jawabin aurensa da Rukayya. Ya zo ya kwanta tsabar baƙin cikin da yake ciki. Ko gaisawa da 'yan shi bai yi ba ya hauro fat ɗinsa. Dan sun zo da iyalansu sun cika gidan tam don gaishe da su mamma da dawowa. Ba abin da ya ɓata masa mai kamar yadda aka tsaye shi akan sai ya je da kanshi gidan su Rukayya. Ya nemi aurenta a yau kafin a kai sadakin a gobe. Zama ta yi bakin gadon ta yi magana cikin sanyin murya da nuna kulawa gare shi. Dear, ba je ka gaisa da su Aunty Maryam ba ko kana da wata damuwar ne? A'a, ya ba ta amsa ba tare da ya ɗago kansa daga fulan da yake kai ba. Yaya, na ga ana ta hidima a gadon wai duk na tarbar sakatariyar ka ce. In ji Daddy, mai ta yi haka da ta saye zuciyar Daddy? Tasowa ya zuba mata idanu kamar zai yi magana kuma sai ya fasa. Yanayin idanunsa suka ɗan canza sai kawai ya limshe su ya jingina da jikin bangon gadon. Murmushi dai ta ce share ni fa kake yi yaya, ko yunwa kake ji ne A please Sabna leave me alone. Ya ce sam ya ce sama sama bayan ya buɗe idanunsa. Shagwaɓe fuska ta dai ta ce to ni ai magana nake son mu da kai. Bai ba ta izinin ci gaba da magana ba kuma bai hana ta ba sai ya haɗe hannayensa da yi a kirjinsa yana kallon To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.